lamarin ya auku ne da yammacin lahadin nan da ta gabata sa'ad da 'yan bindiga a kan babura suka kai hari a garuruwa uku na warwanna kursa da dutse duka a gundumar gandi ta karamar hukumar mulkin raba a jihar sokoto inda suka yi harbin kan mai uwa da wabi wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 26 wannan harin ya tarwatsa al'ummar garuruwa uku to amma daga bisani an sami tattara jama'a tare da jami'an tsaro inda aka shiga neman gawarwakin waɗanda aka kashe aka kuma yi jana'izar su a yammacin jiya litinin sunana abdullahi aliyu gandi na fita da warwana ina ƙauyen warwana wurin yiri a cikin kwasa sakatun da sun shigo warwana suna halbe-halbe to yana da mashin gaskiya ni ban tsaya ba kawai sai ne hau daji ya fito ta zangon sani mashin ina yanzu haka bai hannu yana cikin daji mai ya tsare mai na boro shi amma gaskiya sun shiga daji sun barna sun shiga warwana sun barna sun kashe hakimin warwana da mutum goma haddam da shi haddam da yara mutum goma sha ɗaya sannan sun zo kursu sun yi barna sun kashe wajen mutum tara sannan sun je duce sun kashe mutum shida. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya jingine gangamin sa na yakin neman zaɓe da aka tsara gudanarwa a karamar hukumar mulki ta Goranyo wacce ke makwabtaka da raba ɗin da lamarin ya auku inda kuma ya halarci jana'izar waɗanda suka rasu tare da jajantawa iyalai da al'ummar yankin. Gwamnati za ta ci gaba da ɗaukar matakai na tabbatar da cewa an tsare al'umma da dukiyoyinsu. shugabanni da jami'an tsaro na jiha wanda ke nan jihar sokoto ta da haɗin kan gwamnati muna iyakacin ƙoƙarinmu muna ba su kusan duk abin da suka bukata wanda zai taimaka a ga cewa sun shawo kan waɗannan matsalolin kwamishinan 'yan sandan jihar sokoto murtala mani na daga cikin waɗanda suka halarci jana'izar ya ce kuma suna iya ƙoƙarin su na yaƙi da ta'addanci a jihar bakin gwargwado muna iyakar mu da haɗin gwiwa da haɗin ƙarfi da sojoji da kuma 'yan civil defense bakin gwargwado muna kokarin shiga duk inda ya kamata a shiga domin a tabbatar da mutane cewar muna bakin kokarin su ga a ba su tsaro insha Allah. Wannan ne karo na biyu da ake kai irin wannan harin a yankin na Gandi. Na farkon an kai shi ne a garin Tabanni a ranar tara ga watan Yulin da ya gabata wanda ya sanadiyar rasa rayuka talatin da biyu. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.